بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا nga soko ya alfelo ya gan bai karatu mini littafin fikul ibadato littafi ne ji bayani jiyaye ci alamar tun ibada wana yina zuma na isaji bayani ya tiya kendo na taimama jina bai hukunci wuji iga gada bayani ya tiya almasu alal kendo na waga musulmi fi ufi ufi na yina na biki musulmi gabia alulaji ma ufi da ko soskin ko na be wuce daji mabici goba ne wace labici sona to shari'a za ya dama da abe o ga lulaji wacce da ofe ko sustain ko yin rode ne zaga adda bici ci ga amma bici uke je bayane ona wa fiti ofe na wuje ga sai waga wa ofe na cina wage dalili be kida annabi muhammadu ya juna sallallahu alaihi wasallam bayani wuce ga iwa ga igin dan ina manga yumsahu alal khuffaini shirye da jiya za na zafin ofe guba bana ngayi ene za da ci guba bau ya saskin ko ene jibi a ciga nan in rodi ne za da dan ciga bici sona shirye da jiya musulmi ne wuge jiya lulabi wuje ga sai wawa ofin na nan wa fiti ofin hadisi a cacin ki annabi sallallahu alaihi wasallam mun ba hukunce tiyan etun ibada ko na amma kafi wadda ufi ko soskin wofin maimako yanana na wa nabi cewe a cigan ayyadajen ga ofi ofi na sharaci shi dabana ga otu ya farko waye sati raini lirijilaini ena wa fidana yi ufe ko soskin ko e na biude lala fi bicina wala bici mu keje ngalu da nan doro gwamini ya bici oboma wala bici mu keje baci waye tahiraini bici guba ba wannan ibelili wa galu lajibeto wa waga lula jibezo ato ofin na oto na waga adda bici da na ko saskin wa ililici ngade na je sama ngade na je sama to sharati ya ta ci ga igaga wa da ofin na da ala taharatin min alhadath al asgar wal akbar wa tatiyelilio wadda shi ka kan tattenge wadda shi ka wuce kwa bi ma'ana wadda ga wala ji baula ya wadda shafata wula da gwaya a to wadda baule wula da gwaya wadda waga wa halli gan bai shi ka tattenge shi mazi yi tiya waya wadda yi tiya waya ina je lo alula ya kpata na wa ga bi wata tiya alula lokacin wuce ga ga wajikin wa fi ofin na a ce a gaje na ba da bai waya wayin zagi shi kan da bai waya igyagi ma da bai waya na ga ishir ce ta ci ne waga ya zuwa na ya farko ofe kosos kin nan labu ma bici wa yuke je ba ci ina waga da bici ya ofe kosos kin da na wai lilici ta ci wato na dauna wai belili wadda wani ofu ke na je samu ci ko jiluwa wai bai alulai ebo shi ka titin gina itiya na ka kwace wa bana sharati ya ni ci ngai gaga yastamiru almashu li muddatin yawmin wa layla lil muqim waga ufin na dawo malo bandora wadan jiwobo aga ya wadama na ufin na lafai ni gunguruna awa shibe buni ufin na dabi ciwobo shari'a daji amma wa yi zandaci waga ufin na da a ga yawo da mai fo guta e shi guta e gidi guta mu da bici wa bu kullama arada alwudu kan doro na waga kpaga wa jalulana wa yabda hisaba muddati almasi ala alkhunfain min awwal mashin masa alaihima lisafi fo na kici wa ciwin misali waji sallah asuba wa lulayen ji, wa ufin na kufi bici kososkin kwai na biyu na to a ga wofoji lissafi arbe lokaci na sallah asuba ya yi mabe wa dan shi wani ga wali ga gikini awa shi bai guni ya gikini kan gani na wani ya zai dan shi wani so waji lissafi jin tun lokaci kici wacce ufin na kufi bici arbe lokaci na wa bai majina ga wacce lissafin lokaci na yawo dama yake ya ofin na dana misali lokaci gbanfere wale yakin ya saudiya gwa ko zashi shi to gane ji fibo na soskin na gaja da ebo na nga yayin nan lagbagba ni kinigi ya ofe wani iri dai ina zai je latu do ko na ja dan caja bici sona amma bai sharati uga ya bandoro mini ya bici ma ufine ne zaga da la tudo ko wuce da nan chilo lugwa mini ya bice a laugi kin gi bayan ufi shari'a jin daga wofin wa da halin nauna sai di wula bici so to wato ebo na da kin ya saudiya wa bikin doci jina soskin na gaja fiye kasar laga kuna wana wani zubi ci ba wadda ga wudani lokaci na wajen alulana misali waje sallah zuru la sarga tun da yi da bici wa bo jannaba madiya waya wa mawawa wa ga yi jan alula bi wa ga tun bici wa fin bici fin wa fin bici fin to man wa yubtilu almashu ala alkhufay en shi dabo na ji wula wa dida mafi ofin na wa ji anyi na wai en titi guta ofin na shari'a ya wada mako soskin ga ofina wadda zan ko wadda jo amma wa dan jo fo ni ga ya wada ma wadda zan foguta wadde da ma fe fi mu ga gun foguta wa gikini to man ga yana jaji unyuna na e bayan do rana nye zai dan jo na uga go foi ni ga waga fin kanga watun wode kiyan wode sallah wode ga go ni ga misali wa sallah su ba ji yi na biyu lokaci wani gawa laudabu to a su ba ga mabebe nole ga faini a goga kan gani da wani wadda kafa sai wa gawa soskin na wacce jiki ha wacce ya lula ji ci lula dabu kacan wani a ci ga izin da ci wuga gofu guta ga wadda kafa fi hufin na sai wa gowa ci ya lula ji ci lula dabu wuce yanni mine na ji ni hukuncin fifiyan ofina okunci ba cin gai naz'ul khuffi wala wa wala ofe wa misali wa sallah su ba jibiwi da lokaci fi figo gube wuwa to ga ke yi yadda da lokaci zuru ebo wa na na wuce hanya ni da wani wadda da ma jiki ha wadda da ma fin kan ga bai ebo na wuce na na bogo wuwa ya ofe waja fifiyan ofe. yi kososkin na dai wadda da lokacin da cewa ji sallar na biyun fewu to wadda dama ji sallan ya goro da fifin ba ebo wanne na wawuna sai dai wadda bai cewa bufa faini gangare ko foguta a kewa yi zanda cina a ce a gami ne na je ni fifin ufi na wugai aljanabatu janaba janaba ga deza ufi a jaji kiyan fenfen ofe wọn jẹ anyi ẹgbẹ́ náà ń gọ́wà fúnú ọmọ fúnú ọdọ́ wa bí ó ah! wà nẹ́ dé a jẹ́nẹ́bà dẹ̀wé tẹ̀mọ́mọ́ wa jọ adégan ọgọ́ ọ̀tọ́ ní dẹ̀wọ́ dáná wọ́n tún sai na dama na ya zayen ofina ya fiye ofina wajen wula kyabo ya farko lokaci na bayuna ba ci wa dagowa bicho ta ci jana ba gadewai to sai bayani ta sifatul mashi kefin ofe oto fina ko sofin na wadan ebo tsanani ya gbanfere wani ko ebo ya pandoce wani a ga yi gwayewa wa gagwagu ba ba wa dabe nuwe waga gwaguba ba wadda ga wace ofin bici yawe bici da na gawa kayan fiye na dai ta fi leura na bici guba ba zuni gawa fiye wa ma be gawa fiye wa fiye fi min ru'usil asabi ila nihayati zahiril kadamai bici ya gboro wannan gawa fiye wa ma yin fi daga bici wage waje daga titayen bici wage shiga ba wacan zuni gama wa fiye jizo guta. kendo na wai sunna ya bayani na ya bagun bagun ya alola jona amma ga wuce ga wuji bagun bagun fate na zuguta alola ba ke tifina a ga wafin zuguta wadi wufin da wuce wajibi fifijin yi mustahabi bai wuce egwa yawo da lulata daga ya tiye bici wagin na jo wacce fefin wuce harbe zumaya bici guba bawai a ci ga fi soskin ko ufi na izagaddana a ci ga fi wa alamar yiwu na fana zuniya ce a gasa ego odiulu da benue wace lago 13 soskin na cofi wọn ji daga zuma lo babu lo zuma amma e ta akwa e ta akwa gala sayidi na ali ga adini wayi an kale lashi zoye ba tun adini bo da wale ga takwen bici na fina nga ya e zaga ufi dan kosos na ga finfin ya e taku wasu da muhimmanci ga kiyo bici bai lafakin na ga wayi an kale lashi adini ba ga wato ga annabi a gafin amma daga na wuce hankali na gala ga bici fitiye bici waye a caga wafiyan e wani an gawale bici takun na gai fayin shi na ogar da soskin ko ufin wala fayin da cinaje hukpa ya ake na je tsaji nan amma titawa caga nabi muhammadu ya fi sallallahu alaihi wasallam ne ugwa ga adini a cele ba bai kiyon bai ankali na ankali da juya eton adini kago ankali wangi sai bayani ya maridi wa salatuhu zai gai ba tattaci na ken waje alula jina ken mawaji sallah jina matsala na da muhimmanci e zaji fibo aga macile bai batun dambo ko ta asibiti ko da mici bai ji cijo wato a yaji damuwa bai kiyan bai sallah ya sallah ji matace musulmi matuka an kali da da na kakwaci wani an kaliye wai zai je bai bawai bai sawamina be zai je je bane be zai je je harka bi wani kpata na an kali wa a shari'a ga sallah gutun yi wajibi ta tewa bu kabo alula ya ja kabo ya kya ya na jibara ya ji bayani kin da waji sallah na jina bogo jama'i musulmi ji itsa batan ta ciye yi ji iya fun ba lokaci na adna na an kali da adna biyayi amma la ga gada kwandara ya ajele na an kali gobe ayina ibnu na chaji ga da kwandara ajele wa lafo guta wa gya wa fi abu da bi hankalin soya daga yesu sai yesu to kai zala ga da halin na ba iki wa ga salla a nyugo e bona musulmi ga ciku e ga biye ka kanca nga iki yo salla bogo je mai musulmi ji la santiya ye giji e bona wa su zan do ci wa je waya ya za a je bayu wa da batana ta asibiti wani ko amma wa ji sallah wale ga mu dalila bicicin wuci kuyo to shari'a bayani jin ya kendo ne zaji sallaji wa dan batana kendo na wa dan gwa dan ko wa waliliwa ya sallaji na kwata bayani wuji amma kafi gida bayanin na wana ya lasan tube eti alamar yan fifiyan ofi na ibazona to adi jama'in shi aji e ba lula jin abuwa yin na bicha oge waga wafe waga zanna kidan shi a jibu don to an kali tuwe ba lulajin ba nga lulajin ji wa tono te bica nawa aja fi bice fi to manyan musulmi ji bayani ga hadisi na ji wugwayen kendo na nabi muhammadu ya ji alula kpata na sallallahu alaihi wasallam bayani ja tula ga nabi muhammadu ya nabi cina be kiyo be nuwe wen fi mfiya o fi ga tawaji ufiyan nga ofe dana waji ofin ufin abu da benue ce lafin bicitita lozuma kendo na ji bayani na amma wani fin bicita kwa da wuce jama'i musulmi ji na nabi muhammadu ta tiyu wani sallallahu alaihi wasallam ibuna e ayan doro na waga ji dalili qur'ano na anabi muhammadu ya e ji fasara aya qur'anu jayiyo nge tiyo nge tiyo aya ne baza etiyan alulajan na jama na je ji dalili biyu ga kendo na tsoci ga a fitina a caga a fin bicin man ji maga kira katun ba na tsottula na nga yi abe ke ga tiye fina wa arjulakum ilal kabai ya ji jan wa arjulakum ilal kabai biciye etiye fat ayala na ya na bicina kendo na jiki kina ya na fuska na idza kumtu ila salati faghsilu wujuhakum kendo na so gayin na fuska na a gaga mu gayin na gwana a gaga mu gayin na bicho amma jama'an na jiga ah, kendo na yi fitina wamsa ubiru usikum wa arjilikum a ga katun bai kasra yin to man jiga bayani da bai tiya katun bube bai kasra amma kira na goye kenan mu gayi wa arjulakum kendo na yi na fuska na a ci a gaya na kin wa bicau e bona jama'a musulmi ji kawo ji katon ya tuci e bo wa ga e je wuza ndoro ne zabe fahimta bodina e, e tuci bo e na wa wo bayani na ji fuska ta wuce wuce ga a fi bici fina wa majika tuja a ga udakin bogo e na manji ta tuba na ga gaga hadisi na jibbe ke hadisi ya sayidu na usman na ji bayani a ya kendo na nabi muhammadu jalulana sallallahu alaihi wasallam ko kendo mai jalulana a ga nabi nabi cina bogo a nabi maga fasara aya qur'anu janibe tuwi ya nabi muhammadu a kunke e bana ga tumbe be gula adini wa lumajo amma jama'an na ji ga fin fin amma dalilin wuce boka na ga jama'i musulmi ta tubo iga da tafsirin ibn kasir karkashin ayan nan ya le bayani na jula bene aru gaga yati shiya na jiga a fin fina ga ga wuce lo e ga wuce lo e bana na biya nuna so ku ka wujin to sai bayani tiya ke batata cha lilina ke mawaji sallaji na man ga yata marid hasba istita'atihi zandoro na macilebe batena wa jin alulaji wa walili waya tita cin gwargwado jinwu benuwe wanuwa amma kuka yi lega waje amfani wa gani benuwa ya ko kwa amfani ji benuwe wa lagunto na kan kwaci ya tayammam a ga taimama wajen wowo ma wa ga waje amfani be nu ga fe bi be bataya we sheria ga waje kiyo waje te mama imaji bayani ken do ji te mama na te mama ji nga yi ga wala ni wala be gbon yin ken wala ni ba lo la de gbon ko ba nu fo na wace wala gwa ku baba wa yo jekin ga gwa ku baba na jekin ko wa te kara kara yin guna wana ko na biyu na zuni ga wa lauta kinyo wace wala wa fi fuska yawai gande gwanda guba bai wala gwanda guba ba na fi doji taimama gyani da wana na gayi bayani ya taimama na nabi muhammadu jiya sahaba na ga amma rubin ya sirna bai wuce kanuwa ya ji amfani bayan ya zai dan batona a zuji taimama taimaman na wato wale ga wa ya jiyawa misali ude jikana ku da zala jikana bai yi waji taimamana sallah ala hasabi haliya zuji sallah wato ta tiya ali ni da ba ku ba taimama wato ya ja ude zala jikana bai yawa ka ta uji kara ku da takwa ko idan na jibe wuce wato na ko hali wato ni dana ke misali za a gwana wanda za jin yana ebe na ga wanda za jin yana wa za fi ajin to taimama wa ga gwatte jikana wa fi fuska wa fi gwanda gubabo wa kunki wani yiuna amma ina na zando tsotso ba mini zai jin ji jin taimama tota na e gwa gubaba ma gba kendo maza wangi cilebe batan ne na sokukun kiwi to shari'a ga sallauta cin alin na sallauta a ci gaga wajibi ya batan ta ci na waje amfani bai tufuwa wangi na e bayan kibo e bayan sallah jona na kan kwaci uga like na je saluga amma waga bai agbapon tufuwa wangi e wana wade na yabo batan waje na sa ya ba wuli kwebi wa madiyan doca wadiyan doca na mala de zuta yabo na aja mazaci batan da alihirin na jo musamman zai da zaciwa na ban zan da cewa sai dai gizi na ma da zuma jatu so kuti be haci ne a ga zannu ji salla be ali na ji sannan da naka tufu to naka kwaci na ibe na ji sai na mu ji salla ka salla da ku ken wa jiji ne wudiya wudiya wuce cin dora na gungan be na ji sannan ya tufu ko naka kwaci na shari'a da ji ga mu ji sallau ta ci ali na ole fi da ba a ci gaga wa yajibu alal marid an yi salli ala shay'in tahir wani ba ta taci na wajibi yo na waji sallah ta tiye ta ci lilicona amma fa in ajaza salla ala ma huwa alai wa salatu sahiha wa ga gbagban wadda ta ci wanja idan sallah ko zongwa ko idan na ga waji sallah ta ci wani lilicina na tso na ajiyu na jesa wa madin docha kuma da da nan doce wadda ci da nan ne wadda na so bai kya ci ne wani kpata le bata wani lasa wangi ga dan hali irin na shi jama'i musulmi shi da wucin shari'a da daga wuji sallah eti halin nan la yukallifu na san illa wusa'a so ce la ya zotura ya sai na ga ya yiwu e na. da yana man na tsofa yiwu kan gane da wani shari'a ya daji yiwu yuga in fi wuji sallah da to da nan licha wadda ci da na ne ka ta bi e bauli nye bi alamarin na shi zandoro na gatso ba jamando ci na wali hali ne eza shi na ka ta bi eti mace ne e ba ta zai ji yi ne ya ba mutu shari'a e da ji gan uji sallau da halin na wani wani ji faruwa sarawai so ko kun kiwi a ci gaga yalzamul mare wa laba zai ammaci lebe ba ta yana an yi salli a ka'ima wa bega waji salla gba roba waji gyau fa in ajaza salla ka'idan amuga gbakpa ujin fedu gbaro yi e diya ebo ba tana da kawana wa luyin da jiwu ga admiya a go fedun shishi fa in ajaza salla ala jambihi un fedu tu shishi a ga wula ka sanya gwalo yakin ka ka san gwalo a yi yakin yawa unlayan gwafin yakin fa in ajeza an yi salli ala jambihi to ka san wasu yin gwalo to yin gwafin adde na yi layakin yuna shari'a gan aya daji salla mustalqiyan ala kafawo wọn ji salla wula zumu bakin wula kwatsun yakin shari'a dajin yuna Eh, azuma yakin yawmi ubira sihi wuce fujin ishara be kiyon be tiwi lissujudi war ruku'i lokaci ne ga ji rukuna eti ga ji ishara ga ke ji sujada eti ga ji ishara ga ishara ji gorogodo wuji subhana rabbiyal azimi ne ji sujada na a nigeria rukuna nga ke la ya gulo bakin ishara ga wajibe tiyo daga na waye jiyawa e bana lazuma la bakin unji ishara be kiyo be tiwi unji tasbihu na nga subhana rabbiyal a'la ya sujada subhana rabbiyal azim ya ruku shari'a da jiyu amma abeke to ishara jibeti e ba sujada to ba ruku bo ga ke agbapan nwunye ji ha nwunye ji ha wa to a ga ufi uji kiya ufi uji ishara bi ainihi bi ko sunyi bi ko sunyi kenwa ji ishara ji bi ko sunyi ba sallah ji wana a ga wa be ga wa ji ruku nga yi yin gwala te fo pare wana wala yu pedi egi e wa pedi egi o zumuma bakimbo ai pedi nga wuce ji cha na eji rukuba na ji nu te die gi na nga tiube ne ma ruku ya gi ani na wana e bayan sujada wasu ku mute yi ulo po ga ya e bayan kiyo e bayan ruku mute yi ulo pa ga ya ruku mci gba tasbihu ne ya sujada na amma to yake wasu hali ni da ni na to yake wa ní oga ji ishara ya rukube sujede na wọn gbàgbọ́n etí á ṣìgọ́ ni ní olóòdẹ ẹgbọ́n lokaci na wọn gbàrọ́ na ní ẹ̀hún ti ọdẹ ẹgbọ́n bò lokaci na wọn da rukuba na wula ní wula gami dai rukuba mi da kan ga ofi uji tasbihu lokacin sujede wiki wula ní wula ga mi da sujeda man ga wasu salatu sahiha sallu magi Allahu akbar ngole ba bayani farko jo ruku be sujade wa kiwo e ko sun ko ishara be ti nye ishara be ti uga agba e ko sun uga ji ishara ya ruku be bo uga yu peta kin gi bayan gbaro bu gi kanga kula ji ishara be ti kin gi ba gbaro bu gi kanga ruku be sujade tawaji ishara ya be to jama'a musulmi shi na ga yi saukin shari'a musulunci ne wula biya yi na biyan wuce e zaga da batun a sanwatu an ni waji sallau an ni waji sallau matuka wai gi wai fi e ga wai wawai yawai an kali da na kwace cewa bu shari'a ya wa dama na wa cha sibiti obe ku sallah ke bana e wannan wuji wa sibiti na na lawlo da na ba wa da wani bi mi wani bai wuce wa ga mi reji lissafi tun na lan biya bane mi defo kaza mi defo kaza mi ga jabba mi abe ku sallake ba shari'a jin dawa shari'a jin dawa nga mala shari'a bayani ji kendo na wajin jina amma ali bai zawan gida bi ankali wiya zai be zai lona uta ya kira ankali ya zuna kan daga esu sai esu giwa ufiwa to ali na sallaji kiyo wa cin ati kanga.

bandoro wani a yi wa alkibula misali godo na alauta asibiti ko mbona ngaje wala aki apana kan kwace wa jalo alkibla eti uli ucho ngaje uzuri kula kasu ya kin la uji wa alkibula uzuri ya on aga ali na gafa na ula ni ula unchi gaba be sallai shari'a da jin wala yajuzu lil marid an yatruka an yatruka salat aw yu'akhiraha au yu akhiraha ugwayin ya batun ta cani ga sallar lugwana ko wa sallar fata an wakti ha ke lokaci lugwana ga ni ga sallar fata aka kawai ya bai batun ugwayin yawa amma ga ba zo ya ka sallar zuwa, kun lafa yawa wa zo yi bai ka katilo shari'a da jiyu ga jama'a baina zuhri wal asri ada guji sallan doru da lokaci wai kaga kun ga wala shirye da ji ga zuru be ku ke ba magribe ishe kaga ku ke ba ko mu bebe lasari mu u be zuru lokacin zuri ko ma wani lokacin lasari sallah jin u mu u ji zuru to lasari mu ke ba lokaci magribi mu yawo mu bebe isha mu bi lokaci ishe sallah jin fayawo mu u bebe magribe ishe mu ko ke ba shari'a da ji yo ne lokaci na ga fayu ga da ba ku ba to lokacin na ji damini hali ne la ya zada magu kusan lauke ba ya wajibi zuru be lasari magribe yi na amma kuyi be lokacin na ya be ezon da na ji shari'a tun na ya kin zagi na da istihado ya gaba tauna na je da ya guku lauke bana be alin doci da na ji darura uje zane ya, shari'a jin da ga musulmi shishi mu fi kusan lauke ba zuru be lasari magribe ishe ula alada we kukuke ba fondoro man jiga etun yo na cele ba be na annabi muhammadu ta tuba sallallahu alaihi wasallam annabi gan be sahabu ji ne waga sai ba to adini wana afe ku sallake bala Allah allahu alada bogo alamur yo na cele ba be ba wa annabi muhammadu ina akida yin zai je na sahaba wana shiga da akida yin sallah ke ba a ga ishe a jau zuru be lasare ku kuke ba magribe ishe e kuke ba so ku ka wuji sai bayani tiyan aila man ga aila egi na ju kafi tana kafi mahaifona lokaci nan zagi gaji baligi na zagi ca jufe tiya wa jufe tiya zagi lokaci na goye dena a ca ga nifa soso egi na ju tiya min farjil mar'a yi ta yana zan zagi wani akibal wilada zuma ne ga gina nga nifa sai tiyo to en eh, shi dabo bayani ya zo ba na katun ya gigiti ne eti na wuga gaga en eh, shi fibo ayi labe ne fasi ga dabe in zagi waje in zagi kan alamar wuce yan farko ga yi jima'o hugwai ya iza ya fala ya ji uzuli rajul an yi jami a zaujatahu wayya a hidun aunufasa aramu yau ne zabaya tsobai mu lokaci na wadda shi kan kwe gyagi mana shari'a ga wa ta zilun nisa fil mahid so ce ga yi qur'ano ya ke ya yi zaba giji ya ke ya bai meji lokaci na ga da shi ka wani fala takrabu hunna ya ga toba ma ta yi turu na sagali shi ka ba anofu kan ga ya toba amma kan yi zuwa amma ya zo na ga ke zo biyu da shi kan wuce abin diyo gwada jima'i na shari'a ga walau to ya bekere e zo biyu ga diyo gwalo kiyon jima'i amma kan wa diyan gwalo laifi da ba zo biwi amma wa sabutiyan jima'i ba a ci gaga an zagya ibe shi kan ko gyagi mai sallajin shari'a kan gugaji sallah kan gama ibe na ko gajin agwa azun yin ramadan fe ko na nafila shari'ula kan kanga ko ga fe agwa tawafiye masalaci ka ba in zagya da shi kan ko nifasi haramu yo ibe na ko gajin agwa amma in zagin na wa ga sallah amma wa bi azunga usa gina da shi kan eto yin ramadan yi na wa bi azunga amma wa ga sallah a ci gaga mini yana kan zagi bena in zagi Allah gwato Qur'anu an ga da shi kan wana amma da mini manjo amma kwakwa manji gan zagi Allah gwato Qur'anu wa da gina wa da shi kan wana amma mini mai a jo a ji sauki ya zagi na yi malamai wu ƙur'anu na ko in zagi na dai ƙur'anu fito na a ga yi budda su ya tambawa na ƙur'anu ya gbogbo ya lobe shi a ga laifi da buwa mu da da fiti bawo amma mu da alagwatuwa amma bawo ya e bu ya bi wuci ma na zagi da ce ji shi kan fogutawa ba biyan wuci wani wuga lagwato ƙur'anu man bawo amma wato na ji malama na lokaci na wa'ibe shi kenan ta ya be kiyan bai guba ƙur'ani amma zai yi malama ya wuza wangiji ko mutu ku fitina shari'a da jin guba ma mu duga lagwa to kiyan ƙur'ani ma kaga tattai yutu fe chile fai laugi makanta ji shari'a ka a shiga ga dukholul masjid zai ga ibe in zagi ga ibe aile ko za ba gyauto ibe janabai ugwan yiwu na waga da masalacin na a ci gaga a tolak mini na ji aila ko nifasa ka na yi ya. la ya ji zuli rajul an yi tolik zaujata huwa iya ahid a nufasa ugwan ya zaba gina wa ya yi mi lokaci ne da shi ka wana ko ya gyagi ma wana gama da man ji cewa shi ba yi mi zagar da shi kan wuce wuya shi iya wuce haji tabbata kashi wuce tabbata ni man jogan iya mu chanaji tabbata amma mu da le filo wa iya bidiya ya iya kice yen bidiyo ayan zagi yen bidiya mu gai wa iya mi mu da shikan ko kwa wa iya mi lokaci na wa zu shikan wace cha har harka jibi wani na wa yayi mi wadan hali wucin shari'a wa ko iya mi guta lokacin ni wayi ule ni guba wa yi lokacin ni ya guta yi wona na cile ba mai shari'a na biya wucin ya de mini man na jiga gan ga mi ya da shi kan iya wucin ya nan amma mu da tun le filo amma de na jiga iya wucin ya ibuna e bi gan aga ya zagi da shi kan ma saugali iya ya da shi kan wujin ya na musulunci bebe ina wa cele ba be iya sunne shi na gayi gurgudun katun yayi na min ya littafi mukarrarul musabaqatil watani abu bayani ya tiyan fikul ibadato man na jika littafi na nasu ku gagan da alkhairi yi suna gbauna tsoca wujin amfani bayani na jiji na tsoca albarka wudin bai ga bici na tsoci fagan bai yi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa amin